يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar sha tara ga watan uku shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da bakwai da hijirar manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da bakwai da hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam wacce ta daidai da ranar talatin ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha biyar da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin na imamun nawawi allah ya ji kansu da rahama muna cikin babi na shida babu takwa inda a yau insha Allah ta'ala za mu karanta hadisin ƙarshe a babu wanda a jerin hadisan da suke babin shine hadisi na biyar a kuma jerin hadisan da makarantuntu daga farkon littafi har zuwa nan hadisi na saba'in da uku wasu kuma nasu za su gansa saba'in da hudu an abi umamata an karɓo daga abi umama su sudayi bini ajlan albahili sudai ɗan ajlan albahili radiyallahu anhu Allah yarda da shi ƙala ya ce sami'tu Rasulallah sallallahu alaihi wasallama ya na ji manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana huɗuba, yana jawabi da bayani ga jama'a fi hajjatil wada a hajjin da i ta bankwana faƙala sai ya ce ittaqullaha ku ji tsoron Allah wa sallu khamsakum ku sallaci sallolinku guda biyar wa sumu shahrakum kuma ku azumci watanku na Ramadan wa addu zakata amwalikum kuma ku bayar da zakkar dukiyoyinku wa ati'u umara'akum ku yi biyayya ga shugabanninku jagororinku ta dukulu jannata rabbikum sai ku shiga aljannar ubangijinku rawahu tirmidhi imamu tirmidhi rawaci wannan hadisi a ƙarshen kitabu sala ya kuma ce hadisi ne kyakkyawa ingantacce to da muka saba sahabin wannan hadisi shine sudai ɗan ajlan ɗan harith sudai bin ajlan bin al-harith ana masa alkunya da abu umama ya shahara da wannan alkunya tasa abu umama albahili ɗan ƙabilar bahiliya ana cikin iyaye da kakanni ana danganta ire-iren dangin su zuwa ga albahili wannan bawan Allah sahabi ne da Allah ya datar da shi abokantakar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ya dace da rawaitar hadisai masu yawa na manzo domin ya rawaici hadisi 250 shi kadai cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam da haka malamai suna lissafa cikin da suka rawaici hadisai da yawa domin 200 da wani abu wani abu ne eh ba daidai yake da mai kwaya uku kwaya bakwai ba ya zauna a garin masar sannan ya tashi daga masar ya kuma hims ko himas a can allah ya karɓi rayuwarsa a shekara ta 81 da hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam wasu kuma suka ce a 86 da hijiran manzo allah ya ji kansu da rahama to shine yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya khutubu fi hajjatil wada fa qala taqullah yace naji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yana jawabi a hajjin ban kwana sai yace ku ji tsoron Allah shine malamai suke cewa abinda ake cewa al khutba da aka ce khutubu abinda ake nufi da khutba magana wacce take zube ba wacce ake faɗatta a zubin waƙa ba zubin waƙa za ka ga ana yin abin wato kashi-kashi a ce ya fara a matsayin gaba farko gaba ta biyu irin yadda za ka ji kamar mai cewa ya gwani Allah karimu mai yawan baiwa rahimu to kaga wannan zubin waka ne kana auna shi kana ajiye shi kaza haka to to magana da ta zama ba haka ba kamar yanzu wacce nake dinnan sake to ita yake cewa hutuba kuma ya zamanto cewa wanda yake yin ta gwanin magana ne wanda yake da azanci gurin zance sannan ya zama waɗanda yake wa maganar adadi ne masu yawa to ita yake cewa hutuba yayin da aka samu adadin jama'a da yawa gwanin bayani ike musu bayanin da zai gamsar da su to na shi yake cewa hutuba to an ambaci hudubar da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wacce yayi a cikin hajjin da i sai aka ce wa ita hajjin hajjatul wada hudubar da i yayi hudubar bankwana a hudubar a hajjin bankwana tana a ce a hajjin bankwana yake hudubar ma ta bankwana ce an fahimta ko to an ambaci hajjin manzo da kiranta hajjin bankwana saboda a cikin aikin hajjin a hudubar da i a hajjin ya rika yin bankwana da sahabbansa inda yake cewa da su khudhu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da ami hadha ku koyi ku riƙi ibadar ku ta aikin hajji daga gare ni domin mai yiwuwa ba zan sake haɗuwa da ku bayan wannan shekarar ba kaga wannan ban kwana ce to wannan yasa sai aka kira ita wannan hajji da hajjin ban kwana kamar da ita ma hudubar kana iya ce mata hudubar ban kwana domin ina gaya musu cewar da yiwuwar wani hajjin da za a yi ko ta shekara za a yi hajji ba shi za a yi ballantana har hudu ba a saurari jawabinsu. to shi ne sai malamai suke cewa hudubobin da aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi a rayuwarsa kashi biyu ne akwai huɗubobi masu maimaituwa waɗanda suke dawwamammu ya tabbata a kan yinsu akwai kuma hudubobi masu bujurowa wanda wani dalili ke jawo manzo ya yi su cikin hudubobi wanda suke wato dawwamammu masu dorewa da manzo ya ta yin su a lokacin rayuwarsu a lokacin rayuwarsa sun haɗar da hudubobin da ya a juma'a duk sati zai jawabi ga al'ummar musulmi a masallacinsa to wannan ba ce ratiba mai maimaituwa tabbatacciya da wamammiya sanda manzo yake raye bai fasa ba da kamar hudubobin da ake yi a idi duk ƙaramar sallah zai hudu ba duk babbar sallah zai yi hudu ba to waɗanda suna cikin hudubobi waɗanda suke ratibai tabbatattu haka hudubar aikin hajji ita ma ana lissafa cikin hudubobi tabbatattu da aka ɗora wa duk wanda yake shugabanta al'ummar musulmi a ibadar aikin hajji shugaba na musulmin duniya a wannan guri to hakki ne a kansa ya yi hudu ga al'ummar musulmi saƙon ibadar da suka ji ta wannan aikin hajji na wannan shekarar to shine zaka ji ana cewa ai yau ake hudu ba arafa zaka ji duk shekara in ka kawo kasar saudiya a lokacin aikin hajji zaka ji wato ali sheikh ko waninsa daga cikin wanda suke shugaban malamai na ƙasa to zaka ji shi ke hudu ba a wannan guri sako ga al'ummar musulmin duniya da suka zo aikin hajji to ta ma wannan hudu ba ce mai maimaituwa tabbatacciya mai dorewa an samu ta daga hudubar manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin ya zarce haka har Allah ya tashi kiyamarsa to banda irin wannan salo na huduba mun faɗi cewar akwai kuma hudubobi da ke bujurowa su wani dalili ne kan sa a yi su idan dalilin ya faru ba sa cikin hudubobi za a ce duk lokaci irin wannan ya zo sai an yi malamai sukan ba da misali da hudubar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi ga waɗanda suke mallakar bai wannan da ake cewa barira waɗannan bayin Allah da suke mallakar barira sun ɗora mata cewar ta fanshi kanta sai zamanto ba ta da kuɗin da za ta iya fansar kanta sai ta je ta koka wa aisha matar manzo sallallahu alaihi wasallama sai ta ce to abinda za a yi zan baki kuɗin da za ki iya fansar kanki ki zama ‘yantacciya zama ni ce dalili da sanadi na ‘yantuwarki kuɗin da na bayar ya zama ni ce na ba da abin kika sami ‘yanci kamar ni na ki to sai su masu barira ta suka ce eh sun ji aisha za ta iya ba ta kuɗin za ta iya fansa kanta amma da sharadi ko da ta yantu to abin da ake samu na gajiyar bawa da morarsa idan ba shi da bai morarsa daga cikin ‘ya'ya ko iyayen da suka haife shi to wanda ya ‘yanta shi a tsarin musulunci yana morarsa to tunda su asali tasa ce duk da ba su suka ‘yanta ta ba to amma da sharaɗin cin moriyar ta koda wani abu ya taso na a ce za a gaje ta su ne da gado wani abu na cin moriyarta da gajiyarta su ne da shi sun yadda aisha ta ba da abin da za ta yanto amma aisha ba ta da rabo da ta ce za ta ci gajiyarta a matsayin ita ta yanta ta saboda haka su dai so suke su ci su cinye du su karɓi kuɗin yantuwarta kuma ko bayan yantuwarta wani moro da za a samu nata nasu ne to wannan magana da suka faɗa ta zo ta gaya wa manzo ta gaya kai aisha aisha kuma suke tattauna maganar manzo ya ce sai ya ce ki saye ta ki ce ke ce da cin gajiyarta kuma ki rabu da su da duk wani sharaɗi da za su sharɗanta ko da ya kai sharaɗi nawa ne duk sharaɗin da babu shi a littafin Allah da sunan manzon Allah rusashe ne to a wannan lokaci manzo sallallahu alaihi wasallama yayi hudu ba da abin ya faru nan da nan sai yi bayani yake cewa lalle a sani a tsarin korwa musulunci alwala uliman ata cin gajiyar bawa na wanda ya yanta shi me ya samu wasu jama'a za su kawo wasu sharaɗai da babu su a littafin Allah to dukkan wani sharaɗi da babu shi a littafin Allah rusasshe to wannan kaga hudu ba ce da wani abu ya bujuru ba za a ce shi kenan duk sanda irin wannan ranar da aka yi cinikin barira izo sai manzo ya yi wannan hudu ba an fahimta ko to nan hudu ba ce arida mai bujirowa sannan malamai suka ba da misali har wani da hudubar da manzo'i a lokacin da manzo ya hukunci cewar akwai wata mace da 'yan kabilar makhzumiyya halayyarta ta'adatta in ta ari abu in aka zo karɓa sai ta ce ta bata san magana ba ni ce na are kayanki ni a ki dai ki nemi kayanki sai ta musa kai sai mamaki ya kama ka ah, ya wacce ta zo ta yi sallama ta ce kaza kaza a guri kaza ka ɗauka ka bata kuma yanzu ka ce abin ka ce ta ce bata san wannan ba ba dai ita bace ko ta musa ta ce ita ta bayar ya za a dawo mata kuma bayan ta bar a ci za ka to wannan abu ta dauka take yi sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a kamo ta a yanke mata hannu da ita da barawo da ɗaya a musulunci wanda zai karɓi kayan mutum aro da sunan taimako a zo karɓa ya musa ya kuma karɓo wani wani ya musa ta zama barawo kawai shi ya ɓoye laɓe ya ɗauka ne bai ba ike a fili an fahimta ko sai manzo ya ce a kamo ta a yanke mata hannu to sai sahabbai suka ji abin gingirin ya za a kama ta a yanke mata hannu sai a je a ce to waye zai je wa manzo magana wannan a je a ce ko za ka je ka dan sa baki gurin manzo a sassauta inda da wani abin za a mata a mata ko a janye yanke hannu suka ga rike arkewa kewan sai aka ce a kawai abin da yafi ga wanda manzo ike so matukar so ike son mahaifinsa matukar so to wanda ake so ne dan wanda ake so mu yi mata takala da shi sai ka ja ka samu usama ta dan zai ka ce to ba wanda zai je ga manzo wani bayani akan wannan abu sai kai ka je a dan tuntuba ko manzo za a ce an sassauci ta biya kaza ko ta da abun ta karba ko wani abu mai kama da haka to da yazo ya samu manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam ya koka masa abinda jama'a suke magana akan wato ainihin wannan mata sai manzo ya rufa masa ya jiyo kansa ya ce a tashfa'u fi haddin min hududillah yanzu kai ne za ka zo kai ban baki ka nemi ceto a kan tsayar da abin da yake haddi daga Allah abin fa na faɗa ba san raina ba ni ma sana ake gaya min ake ayi kaza kai ne za ka zo ka ce a fasa abin da Allah ya ce aka turo ka zo ka same ni to nan da nan sai manzo sallallahu alaihi wasallama sai ma ya hudu ba ya san tunda ba shi gaban kansa ya kawo kansa ya zo yake neman a saryar da wannan hukunci ba da wasu ma a ciki su ne ba su iya tunkaro shi ba ko sai ya hudu ba yace inna ma ahlakal ladina min qablikum abin da ya halakar da waɗanda suka gabace ku kanu idza sarq sariqa minhum fihim ad aqamu alaihi al idan mai rauni ya yi sata a cikinsu nan da nan kankace mai wannan sai a masa haddi yanzu a raba shi da hannunsa wa idza sariqa fihim sharif taraku amma idan mai daraja sata sai a ce a bar magana sai da za a yi a dan dai abin da za a yi na abin nan a dan samu wani abu a bayar a rufe magana irin da yadda ake yanzu ta an ce alƙalin ya ɗau hutu ana nan sai a ce sun yajin aiki an canza alƙalin guri shi kenan da haka magana za ta shiriri ce to ne manzo i wannan hudu ba ice ba da shi ba da mai matsayi da mai rauni idan suka yi laifi a shirar musulunci hukunci za a aiwatar ce dan tana da matsayi ba wani wanda zai zo ya bani baki a fasa yanke hannunta sai an yanke to wannan hudubar kaga wani abu ne da ya bujiro huduba ce akan abin da ya izo sabo ibujiro kuma daga nan ba bukatar sai an sake yinta to wannan sune hudubobi salo guda biyu da manzo irayu na yi kuma a yanzu haka idan wani dalili ya faru daga wani wanda yake jagora cikin al'ummar musulmi a guri to zaka ba shi ne muke ta ake kira salacca ba yanzu ko da an samu wata matsala ta faru nan da na sai a lacca lacca akan matsalolin shi'a lacca akan matsalolin boko haram lacca akan ko ga nan da yawa akan magana aure sake-saken aure da ake yawan ce hudu ba lacca akan to shine irin wannan wani abu da zai bujiro a yi magana a kai a wayar da kan al'umma daga baya kuma sai in wani ya sake bujirowa to shine ake gaya mana cewar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi huɗuba wanda sahabinsa abu umama sudai bin ajlan ice ya ji wannan huɗuba tasa da ya yi a hajjinsa ta ban kwana to wannan shine kashe-kashen irin salo-salon huɗuba da manzo yake eh, wannan bayani da muka ji ina sanar da mu shar'ancin yin huɗuba don isar da saƙon alkhairi zuwa ga al'umma sannan yana sanar da mu muhimmancin da hudu ba take da shi a rayuwa ta addini da kuma wato ba da gudunmawa don gyaran al'umma don manzo da ike yin hudubar kamar wannan ta aikin hajji bayanan da i su ne suke sa bayin su samu nagarta da inganci ku ji tsoron Allah ku sallaci sallolinku guda biyar ku ba da zakkar dukiyoyinku ku yi azumin watan ramadana ku bi shugabanninku sai ku shiga aljanna ubangijin kaga wannan bayanai ne na gyaran al'umma da isar da alkhairi gare su to ne yake ga mana muhimmancin hudu ba a tsarin kwaro addinin musulunci da akan yi ta wata duk wata a duk shekara to kaga muhimmancin yadda ake isar da sakon addini ta hanyoyin da ake bi da da babu wato ainihin kafofin watsa labarai da ake da su yanzu gidajen rediyo gidajen talabijin da za ka iya isar da saƙo ya isa gida-gida to wannan aka taro aka haɗu guri guda to shine sai a bayar a lokacin wannan saƙo na juma'a ko na idi shine saƙon da yake game al'umma wanda a da ba za a iya samun cin masa ba in ba ta irin wannan hanyar ba wanda yanzu ana da irin kafafen watsa labar za a an faɗi magana da ta game duk garin ma gaba ɗaya to sai yake cewa fa qala taqullah sai manzon Allah ya ce ku ji tsoron Allah sai malaman suka ce manzon Allah ya fara da umarni da aji tsoron Allah domin tsoron Allah shine tushe akan kowane abu da za a gina domin ya kunshi sauran umarni da Allah subhanahu wata'ala da manzo yayi a tsarin addinin musulunci an ce a takwa duk ta umarci ta kunshe su haka kuma ta kunshi dukkan wani abu da aka ce ka bari na saban Allah dama ta kawa ne yi nayi bari na bari to sai manzo ya fara da ta, saboda ko da iya wannan ka ji a sakon da ya faɗa to ya isa ibaye maka game maka duk abin da zai biyo baya da zai faɗa illa wancan da za a faɗa filla filla ne da wato ainihin warawara da abin da aka fara gaya maka naka ji tsoron Allah to sai ibiyo da cewa wa sallu khamsakum kuma ku sallaci sallolin biyar abinda ake nufi da salloli biyar sallolin farilla na tilas dole da ake yi a yini da dare mana ku yi sallolin ku na asuba azahar la'asar magarba isha'i waɗannan su ne sallolin tilas dole da bawa ba shi da zaɓi sai ya yi su to ina umartar ku da ku yi su an goya da umarni da a yi sallah kai tsaye bayan gama umarni da a ji tsoron Allah malamai suka ce manzon Allah ya yi haka don ya nuna mana ya sanar da mu mahimmancin da ita sallah take da shi akan sauran dukkan ibadu da aka umarci musulmi da yi cewar bayan ka ji tsoron Allah na za ka abin da ya ci za ka bar abin da ya bari a abubuwan da za ka wa Allah da ike so kai masa baya kamar sallah da ya tilasta maka ita ce mafificin abin da za ka yi na ibada bayan samun wato anin karɓar umarni daga Allah da barin abin da Allah ya hana to cikin umarnin da ake so ka tsayu da shi mafi girma to ka tsayu da ibadar sallah kuma ita din ma musamman wacce aka tilasta maka in ka abin da ya shafi nafila wannan kuma magana ce ta ƙarin matsayi da kusanci zuwa ga Allah amma dai kada a same ka da gibi ko matsala a game da abin da ya shafi farilla to sai manzo ce wa sallu khamsakum wa sumu shaharakum kuma ku azumci watan ku abinda ake nufi ku azumci watan ramadana da Allah ya tilasta muku azumtarsa saboda haka shi ma bangar abin da ya shafi ibadar azumi sai aka ce to ku yi wanda yake na tilas dole ku tsayi da shi ko da za ku yi wani wanda yake na neman lada to ku tabbatar da wannan na tilas dole kun sauke shi kamar da ya tabbata a hadisul qudsi Allah subhanahu wata'ala yana cewa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alayhi babu wani abu da bawa na zai kusance ni da shi da na fi so kamar abin da na tilasta masa surakatu sai wannan hadisin ike da fito da cewar Allah ya tilasta mana mu ji tsoronsa mu yi abin da ya samu mu bar abin da ya hana Allah ya tilasta mana mu masa salloli biyar na tilas dole mu yi kokari mu ga mun sauke su ya tilasta mana mu masa azumi a duk shekara a watan Ramadan mu yi kokari mu ga mun yi wannan shine manzo yake wannan bayanin Allah to ita ibadar azumi ka cokan ɗinta abubuwa ne kamar haka ka yadda za ka kame daga barin ci da sha da biyan buƙatar sha'awa da ayyukan asha da maganganun banza saboda Allah tsakaninka da shi daga hudowar alfijir na biyu zuwa faɗuwar rana waɗannan abubuwan su suke haɗuwa su bada azumi in dai ka samar da wannan ibada azumin ka azumi yayi lafiya lau wasu abubuwa duk da za ka yi kuma ba wannan ba to sai dai su ƙara masa cika da kamala cika da kamala wanda ya shafi ka zo za ka yi buɗe baki ka yi addu'ar da ake ta buɗe baki to za ka samu sakayyatin ladanta kafin buɗe baki ka yi addu'a da aka ce wanda ya addu'a yana da azumi a baki ana karɓa za ka sa dace da to waɗannan wasu abubuwa ne da za su ƙara wa azumin ka cika amma dai i zama karɓaɓɓe ka samar da shi a matsayin mataki na dole to wani abubuwan da aka lissafo suna ke buƙatar ka tabbatar don rana a azumin ka na ramadan haka ya faru wa addu zakata amwalikum kuma ko bayar da zakat dukiyoyinku ku bayar da zakat dukiyoyinku to za ka ji duk inda Allah ya ce wa aqimu sala sai ce wa atu zakka wa aqimu sala wa atu zakka amma nan manzo ya ce ku sallaci sallolinku guda biyar na tilas dole sai kuma ce ku azumci watan ku sannan sai ce ku bada zakkar dukiyoyinku shi sai da ya faɗa azumi sannan ya faɗi zakka eh ai abin da ya shafi sallah ba wanda aka ɗaukewa kowa ne da talaka da mai kuɗi da mace da namiji da bawa da ɗa haka shi ma azumin amma harkar zakka sai masu 'ya'yan banki sai mai kadara a hannu ko da za ta iya zama abin da za a yi wa zakka masu dabbobi ba kowa yake da damar da zai kiwon dabbobi su kai har a ce a yi zakkarsu masu noma ba kowa yake noman da za a ce har ya ba da zakkarsa ba an fahimta to sai dubi abubuwan da ba wanda zai fita daga ciki kowa ne mai gamewa ne maza mata talakawa masu kuɗi bayi ya'ya duka da magana sallah da azumi kowa ne to amma zakka ta iya waɗanda suke da abin bayar da zakka ne sannan sai ya da cewa wa'addu zakata amwalikum so da haka da yace a ba da zakkar dukiyoyi ya haɗa da zakkar da take ta kuɗi a lokacinsu zinare da azurfa a yanzu euro naira pound da sauransu da kuma zakkar abin da aka noma wanda zakka take cikinsa irin su alkama irin su shinkafa irin su dawa su gero su wake su masara da makamantansu da kuma abin da ya shafi dabbobi raƙumi shanu awaki tumaki waɗanda ake wa zakka talatalanka komai yawansu babu zakka a ciki kai ta yin ba zakka a ciki idan ka tara kuɗin sun kai masu zakka a yi masu zakka to waɗannan abubuwan da suke zakka ta hau kai to ku bayar da zakkar su tilas dole ku yi ƙoƙari ku sauke wannan da ma wasu waɗannan abubuwan da ake wa irin su abin da ya shafi eh, ka sai fili kuma ka samu wato wasu makudan gwalagwalai a filin shi ma da ka saya bai san da su ba shi ma ba nasa ba to irin wannan arrikas duke da take binna a ƙasa a cikaro da ita an zo foundation ko sai gana ciro akwatu da an buɗa sai ga gwal to shi ma irin wannan to ana ba da zakkarsu abinda manzo yake nufi a nan ku ba da zakkar dokin ku na ku isar da ita zuwa ga wanda Allah ya ce a baiwa inna masadaqatu lil fuqara kaza kaza kaza kamar da aya ta bayyana kada ku hana su su to idan muka kalli waɗannan bayanai na manzo sallallahu alaihi wa sallama a hudu basa ta bankwana abin da ya yi shekarun da ya yi ina isar da saƙon annabta da manzantaka shine dunkule shi yake gaya wa sahabbai tun da ya fara kira zuwa ga Allah magana ce ta a Allah haƙoƙinsa a baiwa Allah haƙoƙinsa a yadda shi ne mai cewa a yi a yi a bari a bari ne sai ce fattakullah idan kule shi ana sannan sai ce daga cikin haƙoƙin ubangiji da ke kanku akwai sallah daga cikin haƙoƙin ubangiji da ke kanku akwai azumi daga cikin haƙoƙin ubangiji da ke kanku akwai zakka nasa haƙƙin anan ya ce ku yi kun yi akwai kuma haƙƙin bayansa da zama haɗa ku da shi da su talakawa a ba su kayansu ma'ana a tsayu da haƙƙin Allah a tsayu da haƙƙin bayin Allah to wannan shine abin da manzo ya rayu yana yi iya tsawon shekarun da ya ashirin da yana kira zuwa ga Allah to shine ya rairayi abin da yake gaya musu a cikin wannan jawabi nasa na hudu basa ta bankwana a cikin yan kalmomi kaɗan marasa yawa wannan daga cikin mu'jiza ta manzo sallallahu alaihi wa sallama cewa an ba shi kalmomi masu tarin bayani utiya jawami'ul kalim an ba shi kalmomi masu tarin bayani yan maganganu zai kaɗan amma bayanin su za a yi sai a ɗau lokaci mai tsawo an sannan sai ce wa umara ku. kuma ku yi biyayya ga shugabanninku jagororinku abinda ake nufi a nan abinda suka ce ku yi ku yi abinda suka ce ku bari ku bari wanda duk Allah ya shugabantar da shi a kanku to ku tabbatar da kuna amsa umarninsa na yi ku yi na bari ku bari a duk abin da ba saban Allah ba wani shine sharaɗin biyayya ga wanda aka shugabantar a kan musulmi to shine malamai suka ce a wannan gaba da manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce a yi biyayya ga shugabanni jagorori ya haɗar da shugaba na duka shugaba a matakin ƙasa ya kuma ƙunshi shugaba a matakin jiha ya ƙunshi shugaba a matakin ƙaramar hukuma ya ƙunshi matakin unguwa matakin sashin shiyar inda kake a wani layi ko kuma a cikin gida in dai wannan an shugabantar da shi a kanka Allah ya ɗora shi ya fifita shi a kanka to yana da haƙƙin kai masa biyayya tsarin musulunci haka ma Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cikin alkur'ani cikin suratul nisa aya ta 59 yace ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum ya kun da ku ba da gaskiya da Allah ku bi Allah abin da yace ku yi ku yi abin da yace ku bari kuma ku bi manzon Allah abin da yace ku yi ku yi abin da yace ku bari ku bari wa ulil amri minkum shugabannin kuma da aka shugabantar a kanku ku yi musu biyayya abin da suka ce ku yi ku yi abin suka ce ku bari ko bari amma su sharaɗin biyayya su ya zama abin suka faɗa bai saba wa Allah bai saba manzon Allah shi sa su wajen biyayyar Allah da manzo sai aka ce ati'ullah ku ba Allah domin biyayya ce mai zaman kanta wa ati'ur rasul kuma ku bi manzon Allah domin biyayya ce mai zaman kanta wa ulil amri minku ku bu shugabanninku su ma idan ba su sauka da kan bin Allah da manzansa a umarnin da za su yi muku su sai ba ce ku bi su kawai kai tsaye ba saboda su biyayya su tana da sharadi shi ubangiji subhanahu wata'ala dama baya umarni da alfasha inna allaha la ya'muru bil fasha manzansa ma ba wanda zai ce ayi abin da ake albasha ba amma wani ba su ba ya iya umartaka da san rai ya kuma iya umartaka da abin da Allah ya ce ko manzo to shi sai aka ce sharaɗin biyayyarsa in ya ce a yi abin da Allah ya ce ko a yi abin da manzo ya ce to anan shi ne malamai suke cewa akwai wata faɗakarwa da duk musulmi ya kamata ya fahimta ko da aka ce ka yi biyayya ga shugaba mudukar abin da ya umarce ka bai saba wa Allah bai saba manzo ba to ana abin da ake nufi kada ka ce in an zo da wani tsari da zai saita al'amuran musulmi wanda wannan tsarin babu irinsa ɗari bisa ɗari a lokacin rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam ka ce a ai wannan baya cikin abin da ya zo cikin alkur'ani da sunna misali sai aka zo ka ce akwai traffic light akwai kore akwai ja akwai ruwan ɗorawa idan ja ya kama ana cewa ka tsaya idan ruwan ɗorawa ne ka zama cikin shirin tashi za a sallame ka ka tafi yanzu kore na kamawa saki abin hawanka an yi haka don kada a zuwa rika samun haɗari na haɗuwar wani da wani ake so a datse yiwuwar ka shigo na shigo mu gamu ko wannan zai sabin ɗin dukiyoyinmu zai sabin ɗin rayuwarmu zai kuma bayar da tsari a cikin al'amuran sai ka zo ka ce a ah, to sai ga mun ayar traffic light a ƙur'ani a kamun hadisin traffic light a ƙur'ani wannan kidahumanci ne ai addinin musulunci ya zo da tsari ya ce a tsare rayuka ya ce a tsare dukiyoyi inna dima'akum wa amwalakum haramun wa arabakum haramun alaikum ko to sai zaman to wannan akwai tsara rayuwa a ciki akwai tsara dukiyoyi a ciki akwai tsara mutunci a ciki ko sai ka ce ah, sai an kawo a ce ayar da aka ce traffic light nake so a nuna mu wace sura ce ai wannan kawai yahudanci ne wannan kidahumanci ne ke so. an fahimta ko da aka ce ka bi shugaba a abin da bai saba wa Allah da manzo ba ba ana nufin wai abin da yake a rayuwance aka ba mu dama aka bar shi sake wa sakata an ashiya Allah ya shiru akan wasu abubuwan saboda daga baya za su zo kuma amma in kuka ɗauki koyarwar da aka yi muku ta addini za ku tafi akan tsari a cikinsu to kaka zo ka ce irin wannan ai kawai tsari ne na yahudanci kai ba za ka ba sai dai ka zo kan yau kuma ka zo za ka wuce to ai ta karo da kai ku wata ran za a ɗauko ka a sume ko kai ta ranka kuma dukiyar ka kullum za ta zama cikin asara sannan kuma a hukunta ka an fahimta ku saboda kan an ce abin da yake bai saba wa Allah da manzo ba eh abin in ma babu shi a lokacin rayuwar man to amma in dai bai sauka da kan turban da musulunci ya tsara ishin fada ba to a yi biyayya ce ga shugabanci da haka wanda suka kasa jahilta irin wani abu sai ka ji ya bada misali ce ba yanan ba an yahudantar da mu sai ka zo sai a ce wai sai an sa sai traffic light ya baka hannu zaka wuce kaza kaza kaza kaza to wannan jahilci rashin fahimtar addinin ne ke kawo in dai abu zai samar da kariya ga dukiya zai samar da kariya ga rayuka zai samar da kariya ga mutunci zai wanzar da tsari a tafiya al'ummar musulmi to musulunci addinin tsari addinin ba da kariya ga waɗannan abubuwan to za a karɓi wannan abin a aiki da shi in ka yi wannan biyayyar Allah kai wa biyayya shi sa manzo yake cewa wanda ya bi shugabana ma'ana wanda aka nada shugaba a cikin musulunci in kai masa biyayya manzo yace ni ka bi wanda ya bi ni kuma ya bi Allah wa man yuti rasula faqad ata'a Allah sai sa manzo yace to man ata'a amiri faqad ata'ani wa man ata'ani faqad ata'a Allah saboda haka haƙƙi ne kai biyayya ga shugaba a abin da bai ci karo da dokoki na shari'a musulunci ba bai umarce ka da abin da yake san rai sabanin abin da musulunci ya ce ba to za ka yi masa biyayya sannan bayan haka sai manzo yake cewa ta dukulu jannata rabbiku in dai kun samar da waɗannan abubuwan da na ce ku ji tsoron Allah ku tsaye da sallolin farilla ku tsayi da azumi na farilla ku tsayu da ba da zakka da take tilas dole a kanku ku yi biyayya ga shugabanninku in dai kun samar da haƙoƙin Allah kuka samar da haƙoƙin bayinsa a ba da zakka akwai haƙƙin Allah akwai haƙƙin bayi a kuma biyayya ga shugabanni akwai haƙƙin bawan da aka shugabantar a kanka ko can kuma abin da ya shafi tsoron Allah da aka ce sallah azumi zakka su kuma haƙoƙin Allah to in dai kun tsaye da tsayar da haƙoƙin Allah da na bayinsa a rayuwarku kannan kafin Allah ya karɓi rayuwarku to in kun je wa Allah a lahira ta dukulu jannata rabbikum za ku shiga aljanna ubangiji irin irin waɗannan bayan su Allah yake sawa a aljanna to anan bayani manzo sallallahu alaihi wasallam yayi mana yace duk wanda ya ji tsoron Allah ya tsayu da yin abubuwan da aka tilasta masa yi na ibadu ya yi biyayya ga shugabannin da Allah idatar da su da shugabantarsa to Allah zai datar da shi da shiga mafi darajar kuri a ranar alkiyama ita ce aljanna wannan bayanin da manzo sallallahu alaihi wasallama yayi ya kare da shi sai daidai da faɗin Allah subhanahu wata'ala cikin surata Ali Imran ta Allah ya ce kul a'unabbiukum bi khairin min zalikum bana sanar da ku abin da yafi abubuwan morewa rayuwar duniya ba wanda za a same shi a lahira mai ɗorewa mai wanzuwa Sabanin wannan morewar ta jin daɗin rayuwar duniya wacce take mai ƙarewa mara ɗorewa don bayan an jero abubuwan da suke na rayuwar duniya sai Allah ya faɗi wannan ayar ita to ba na sanar da ku abin da ta if waɗannan ba sai ce lillazina taqaw inda rabbihim mai jannatin tajri lillazina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al ga waɗanda suka ji tsoron Allah suka ji tsoron ubangijinsu Allah ya yi tanadi na aljannatai wanda tajri min tahtiha al-anhar ƙoramu suna gudana a ƙarƙashinsu ƙoramar giya ƙoramar ruwa ƙoramar zuma ƙoramar mai nono eh فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم تغير طعم وأنهار من خمر لذة للشارب وأنهار من عسل مصفى قاتا giya قانونا da baya tsami mai gardi mai daɗi ba kuma a cewa ya ƙare ga kuma wato anin giya da ba ta sa ka shirme da ta da gaida dabbobi ba ruwan babu wannan a ga ruwa kuma da baya gurbata ba mai zartsi bane na daɗi ne ba kuma gana a cewa sai an sa masa wasu sinadarai sannan zai shawo to an tanadi wannan dan wanda ya ji tsoron ubangiji kiyaye wasiyar manzo sallallahu alaihi wasallam na ji tsoron Allah a tsaye da haƙoƙinsa na tilas dole da ya dora wa bayi a tsaye da yin abubuwan da Allah ya ce ayi na haƙoƙin bayi a ba su haƙoƙinsu Allah ya ce khalidi na fiha ɗan aljanna in sun shiga waɗannan bayan da suka yi tsoron ubangijinsu in sun je Allah ya sa su aljanna za su dawoma a cikinta yace wa azwajun mutahhara ko wasu ya ma tsarkaka da aka tanada domin su dan a sa maka bege da shauki da san a ce kai ma ka je ka samu wannan garabasa wa ridwanun min Allah ga kuma yardar Allah ƙari akan haka yaddar Allah shine idan isa bayi suka shiga aljanna sai ce to yaya a ƙara muku wata ni'ima kuna da buƙatar wani abu ƙarar cikin za a nan wannan abin da muke ciki har akwai yiwuwar a ce sai ba a ƙara maka wani daɗi akwai wani daɗi akan wannan daɗin to akwai ganin ubangiji da kuma bayanin da zai wa 'yan aljanna cewar ku sani na yarda da ku daga yau ba zan ƙara fushi da ku ba a to aka sa ka a gurin daɗi kuma za ka iya yin abin da za a fushi da kai wata za ka fito kenan ko kaga kayi abin da za a jawo shi a ce to ba dai ne na sa ka ciki na ɗan to fita daga ciki to kaga wannan cewar ba za a yi fushi da kai ɗin ba ina gaya maka e an baka mabuɗi na dawwama a ciki to Allah ya ce wannan shine abin da zai waɗanda suka ji tsoronsa suka tsare wato anin dokokinsa a rayuwarsu da duniya to a lahira shine abin da su gani wallahu basirun bil ibad Allah ya ce yana ganin abin da bai suke yana ganin masu jin tsoronsa da za su zo su samu aljannas yana ganin masu yin fatali da abin da ya ce a yi a bari za su zo su same shi Allah ka sa mu ga da kyau to wannan shine abin da wannan hadisi na manzo ya kunsa aka dan tsatsafuro aka rero aka tattara shine karatun mu ne abinda muka daidai Allah ba mu ladan sa wanda aka ci da kuskure ko tuban harshe Allah ya yafe mu a satin da ya wuce a tambayar da aka yi min game da abin da ya shafi sallar juma'a masallaci na juma'a tsakanin wani da wani na yi maganar mil to wajen faɗi adadin abin da mil ɗin ike faɗa na kuskure mil ɗin a lokacin magabata duk mil ɗaya ana kwatanta shi da tsawon sangalin hannu daga nan zuwa nan sai an sami guda dubu hudu ike yin mil ɗaya arba'atu alafi zira shi yake yin mil a bisa ma'auni da ake kaddarawa na tsawon abu a lokacin magabata tun lokacin rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam har zuwa bayansa shine malamai suke cewa in a yanzu yadda ake yin amfani da mita to yana daidai da mita dubu da ɗari da tara to sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suka yi tafiyayya don su zo masallacin manzo su zo suna gumi a irin wannan tsawon tafiya ba wani masallacin juma'a sai wannan na manzo kuma har haye rayuwarsa ya kare shine kawai har abubakar siddiq rayuwarsa ya kare shine kawai umar ya tasa ya ƙare wannan masallacin ne aliyu ya tasa ya ƙare wannan masallacin haka ce da da bukata sai an ƙara wanda wanda suke so tafiyayyen nan daga nesa min aqsal awali da manzo ya ce a musu masallacin su a can to haka ake so masallacin juma'a ya zama babba gangame mai a samar da banɗakuna da za a shiga a yi abin da za a yi a gama ba za ka zo ka zo za ka yi sallah kana buƙatar shiga daki ba ma banɗakin yalwatacce da za a yi haka ruwan ma bai isa kaza kaza gashi masallacin ma ba zai ɗauke sai ku riƙa hana shigewa a titi sai an riƙa kaza sai an riƙa kaza ba shine tsari ba a tsarin musulunci a samar da babba wanda zai amsa buƙatar in ta kama a sayi gidajen da suke kusa da shi su tashi buƙatar kowa da kowa ta taso a sauya musu wani guri a yi haka to sai ya zamanto cewar eh gurin fa cikar ta kai cika to sai a duba kuma mafi tazarar guri ta can shi shiyar sai a sake samar da wani sai a ce to in ka raba garin nan biyu waɗannan sun yi nan wannan zai amsa bukatarsu waɗancan in sun yi can wancan zai amsa buƙatar haka ake amma ita masallatar juma'a cukur cukur cukur wani masallacin juma'a ma za ka ɗauko shi ka saka a cikin wannan haka samu ragowa muna nan wani masallacin juma'a saboda kwaso yake zama shugaba shi ai limamin masallacin juma'a ne wancan ai limamin masallacin juma'a ai limamin masallacin juma'a ne masallacin juma'a ko ina sai ka shigo layi ko za ka wuce ta ba hanya an da sallah ko hudu ba aiki to da ka dole bukatar ka hakura da ita ko baka shi da masallacin juma'a ba ko tafi ne sai kai juma'a ba yadda kai amma ba za ka yi to ba za ka tafi mara lafiya ne da kai to sai dai kai tasha tale tale in ma zai mutu kan ku ja asibitin sai dai mutu nan dai ba za a wuce kuma ko musulmin ne fa a ciki aka dauko ba wai sai arna ko musulmin aka dauko haka ake musu ba za a wuce ba to ina addinin me zo mana da wannan sai mu koma mun yi gyara Allah ya sa mu gyara eh, kira sallah in muka abin da sai alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ali wa sahbihi wa wala wa wannan bayan sallama yake cewa wannan hukuncin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zartar wanda yake nuni cewar macen da ba ta bayar da kayan aro ya ce a yanke mata hannu hukuncin har yanzu yana nan ko ya tsaya akan ita wannan kawai wannan hukuncin har Allah ya tashi alƙiyamarsa idan aka sami irin waccan matar da take irin abin da take yi irin abin da za a yi mata ke aka samu wacce za ta karɓar kayan mutane aro ta musa ko wanda zai rika karɓo kayan mutane aro ya musa to shi ma hukuncin za a musa ke idan hukunci zo daga manzo sallallahu alaihi wasallam daga manzo har sahabbai ana ban baki yana sai ya aiwatar da abin da Allah ya ce hukunci ne wannan haddi ne na ubangiji akan duk wanda ya dauka wa kansa irin wannan salo to haka abin yake ba a tashin irin wannan hukunci daga wani a cikin al'umma sai da dalilin tasar wannan hukunci da aka samu dalilin yin to ba dalilin zai tashe shi sai dalili mai karfi irin sa ko wanda ya fi shi saboda haka hukuncin haka yake har yanzu sannan na dawo unguwan nan farkon dawowa ta shekarar 2001 muna zuwa ko sati ba mai ba aka zo aka sami iyali na aka ce da ita to a her ɗinki ki kuskura kayanki shiga gida kaza ce miki ki ba da aro in ya tafi ya tafi ke baya dawowa in an ara ta same ni ta gaya nace idaure ki yi hakuri ko so ɗaya ki gwada na kar mai gini akan abin da wani ike tsakaninsa da wani mai gaba da gabar wani ko muna zato da muna zaton wani in muka yi aka yi mana so ɗaya ba mu ji da daɗi ba to nan karan farkon dai mun yi kenan dan kan mu shiga kuma ya muna unal ma'u ta ce to wannan kwatsam sai aka ce mata ta bada fanteka ta za a yi harka ta biki ta ce to yaya na ce ba so to ai wannan fanteka sai da na sa baki irin na bi da dabaru da shi hada da mai gidan sun muku an fi gaya mata wata magana tun ban ba mu daɗe anan ungwab na ce ba mu da ita kuma yanzu na ga abin kamar ci a kaka ni zan karɓon kama da kaina to aka haka sai ka iya dalili ya zama ya gyaru ko ta gyaru tunda mu yanzu a lokacin da ake wannan ba maganar cin tuto mai garin kawo faga aiki ya same ka za fi a yanke hannu shi ma ba zai yi aiwatar da wannan to in haka tana faruwa to ya za mu maganta a hana mai yin yin ko a gaya masa ce fa kai ya kamata ka gyara yadda ake kallon ka cikin al'umma ba daidai ba ne ba dacewar ka ba ne ba kaza kaza ka sai ga kuma an ciyo shi cikin yadda Allah ya samu dace na ga wani na ɗaga ni eh ya ce to ya batun kankantar kayan ko kuma girmansa ayan ka ana magana kankantar kaya da girmansa ya karɓi na wannan ya musa ya karɓi na wancan ya musa ya karɓi na wancan in ka tattara yaya ala ta kai bula za don wannan wanda ya karɓa bai kai a yanke ba a iya shi kaɗai wancan ma wanda ya karɓa sai sai ki karba wanda za a yanke masa a kowanne kuma zai tarkata ku ya karɓi muka ka an fahimta ko amma ka tattara abin da ya karba daga wannan da wancan da wancan da wancan sun ma wuce in suna wucewa an fahimta ko kuma ai dama ɗabi'ar ake so a raba shi da ita wanda yake irin wannan yake irin wannan to zai yi wanda ma ya kazanta ya faka eh na eh ai ina ga maka in dai ɗabi'ar mutum ne haka yake karɓi na wannan akwai wani ba Allah shi ma a can inda na koma koma shi ma Allah da ya ji kansu da rahama duk sun mutu biyan shi ma ga kuskure kira ka mai kifi ya ci banza wallahi da mai kifi da mai yalo da duk wanda ya kira ya karɓa ce je ka dawo in ka dama ba za a magana ta wuce dole a sai biya ai ba haƙƙin ba ne to irin wani abubuwan ga suna suna nan birjit Allah ya maganta wannan kuma yake cewa tambayar da yake matar aure za ta iya ƙarin gashi idan mijinta ya yarda yana so ai ba yadda su ake nema ba anan abinda ake bukata shine shin ƙara gashi a musulunci daidai ne ko ba daidai ba ne idan ƙara gashi a musulunci daidai ne to ko ta zama mata aure ko ba mata aure ba wannan ba matsala amma idan ƙarin gashi a musulunci laifi ne to ko ta zama mata aure ko ta zama budurwa hukuncin ɗaya ne to manzo ya tsine wa wacce take karawa wata ta gashi ya kuma tsine wa wacce aka karawa to duk abin da ka ji manzo a yadda yake cewa bil mu'minina ra'ufur rahim azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim duk tausayinsa duk jin kansa yace Allah ya tsine tsinanne ne wanda ya kaza ai ba a san shi da tsinewa akan abin da bai takara karya ba tunan malamai suna daga cikin ina daga cikin abin da suke cewa da yadda yadda ake gane babban laifi cikin manya manyan zanubai aji Allah ko manzo sun faɗi tsinuwa a kansa ko a faɗi azaba da za a yi wa mai yinsa ko a ce ga haddi hukuncin da za a aiwatar wa mai yinsa tun a duniya kafin lahira to wannan yana cikin irin manya manyan zanubai sau da babban laifi ne mace a ƙara mata gashi da bambanci da irin yadda da lokacin magabata ake gashin da ba zai kamu ba a ɗan nemo zaren mara ko a nemi lilo ‘yan ƙwayoyi a yi yadda za a yi dabarar za a kama shi don ya rika ci gaba da tofowa ita kanta wacce ta yi wannan ba ma so a gani in ta ɗaura kan har ta abin da gashin ya tofo ba za ma kasancewar ansa ba amma ba wacce za su ta shi timi tare shi anan baya dalle karfe da yaji ta balarabiya ce kabba balarabiya wannan rainawa abin da Allah ine na asalin gashin da ya bata take ganin sai ta samar da wanda za a ce tana da gashi ko ta yi kwallon da za ta dau hankali da shi kuma mace ma ba tsari na addini to shikenan sai ka ce to tunda an tsine to wannan ai mijinta ne shin ta iya masa ɗaukan hankali da burgewa da abin da Allah ya tsine ko manzo kama haka yake cewa bai halatta ko matarsa ce a tsarin addinin musulmi ma'auni na abin da za ka yi a auratayya abin da Allah iya da shi ai shi yasa manzo yake cewa wanda ya aure ya cika rabin addininsa ya ji tsoron Allah a ragowar rabin da ya rage a mu'amalar da zai da matarsa ta kada ya mu'amalarci ta da abin da ba shi Allah ya shar'anta ba shi manzon Allah ya shar'anta wannan shine to wanda zai gaya ka magana ce ta tawili ta kama kamaka babu wata aya ko hadisi da yake halatta mata aure ta karin gashi dan mijinta za ta yi babu hmm. wannan tambayoyin kusan ana kawo kamar abu na akwai yin fatawa da malamin daurawa hmm. an masa tabbaya ne wanda jin wannan wanda ya wannan kuma ko wanda yake sai wani haka malamin daurawa filin fatawa da yake nan da sai kawo misalin cewa kamar zare kamar yadda ka faɗi zare haka mace a mijinta zare wannan ta iya tambaye shi ta sa ya ce wannan malamai sun kawo cewa da shi cikin wannan zare amma ba gashi ba mace ko gashin da ne aka yanke saboda larura kuma larura ta wadda ce za ta mai da wannan haramun haka yi wannan bayanin malamai haka to dai magana ce ta afirancin da abuwa su kusa yawo saboda haka shi zaren kamar da muka faɗa da bambanci da zaren da ake don taimakawa kama gashi tofu a kitso da ake da kuma magana cewar lelan da za a tila shi a sake shi baya a kaga magana ce ta ana so a gani ko to saboda haka duk irin wannan shi ainihin abin da yake akwai fala amurannahum fala yughayyirunna khalqa Allah canza halitta Allah ce tashi daga wanda ya maka kace ka kana Allah ya samu dace na'am akwai tsari a addinin musulunci da bambanci da gidajen da kake da su na haya ko gidajen da kake ginawa don sayarwa da kuma wanda kake ginawa don amfaninka da wani wanda yake da dangantaka da kai in duk in ka samu ka gini kake da su ka zauna a wani gidan wani gidan ka sa kanin babanka wani gidan ka sa wanka wani gidan ka sa kaninka wani gidan ka sa ɗanka wani gidan ka sa to wannan ai duk abin da ka mallaka ma ya zama na al'umma an fahimta ko wannan ba a cewa akwai zakka a ciki amma in gidajen da kake ginawa yan haya kake zubawa to ai hayar tana samar da kuɗi to za ku su taru suka kai zakka sai an yi zakka su a'a gidan kake ginawa in zai shekara ana samun mai saya ka ce a wannan a miliyan hudu ne a to ai kuwa miliyan hudu lafiya lau akwai zakka a ciki an fahimta ko ran da dukkan siyar sai a yi zakka a magana shekara ka kai shekara nawa da gidanka miliyan hudu tana shekare an gane ko ka fahimta ko to akwai bambanci ko kuma filaye kake tsagawa ka siyar daban suke da cewa kana da wannan gonar fegi ɗari kana mallakar ta kana noma ko ka ce wasu sa iya noma amma dai kai ba ta siyarwa ba ce ka fahimta ko wanda suke dama na siyarwa to wannan akwai zakka akai wanda kuma dama ka siya dan amfanin ka da amfanin wani baya nan gaba to nan ba zakka a ciki eh. na hoto da aka ci kara ta daki na'am a dai aka ce hoto a musulunci ta tambayar da aka yi wa marigayi bin bas Allah ya ji kansu da rahama ka ci gafata malam hannun da ya zo daga manzo a kan hoto na abubuwa masu rai ya shafi iya hoto da za a ce ko an ɗauka da kyamara ko an zana da hannu kowa ya ce ya sunansa aka ce hoto yace to aka ce to wanda yake fitowa a cikin talabijin ko wanda in ka da za ka fasa talabijin din babu wannan ya yace ya sunansa aka ce hoto ce to manzo hoto yace manzo hoto yace saboda haka a tsari na addinin musulunci harka hotuna ko fasta ko a yi asa a omo ko a yi asa a sabulu ko a duk wannan an yi ne don a kishinci addinin mu tun da addinin ya zo da haka to bari sai an yi in ma baka tso ka je ka dau hoto ka kafe ba ka dauko na omo ka kawo gida ka dauko na sabulu ka kawo gida ka dauko na mai ka kawo gida rigan ma da zaka sa sai a sa mata hotuna ko to amma me inda musulmi suna tsaye akan tsarin su na addini to abin da ya shafi harkar saƙa da sauransu mu saƙa wanda za mu bai saɓa addinin ba in kuma suwa za mu in kana so mu sai kayanka kamfanin ka ya baka to kai wanda bai ci karo da addinin ba ko oman na ka ce dai mai hoto ne musulmi sun daina siya ba sai ka gaya musu kasa saba za ka ga duk kowa koma yi ba hoto to amma mu din ma ba a tamu da wannan ba a ɗauke shi komai ba gashi kuma annabi na cewa inda hoto yake mala'iku rahama ba za su zo. ba yasa sai allani ya make wannan ya make ba mala'ikun za su zo su ka dauki su fitar da aljanna to su ba su zo gurin ko an yi karatun suna gefe su sa shigo wannan gurin to yasa da ga wanda suke karatu na rukuya in suka suka guri da hotuna rambatsa sai ce to da Allah ɗaya bai mana waɗannan saboda ba yiwa na yana yiwa mala'iku su ka ɗauki a karatun da muke to aka kuma bashi ba su zo amma ga shi nan a cikin mai a cikin sabulu a cikin kaza a cikin komai to babu laifi in abu ya zama to na larura ba yadda ka iya kudin ka da za ka kashe Najeriya an sa maka ta bawa falewa a wani an sa sardauna to ba za ka ce ba za ka kashe kuɗi ba saboda an sa hoto wani abu ne da baka da ikon hanawa ko sawa irin wannan na larura ba yadda ka iya ba abin da zai maka Allah ba zai kama ka da abin da fita daga ikonka ba amma wanda kake iya ya kamata kai masa ga kamfanin na musulmi ne sa sa ne amma ya sa hoton mace da namiji ya sa kaza ya sa kaza kashi nan saboda ka duk hukuncin ɗaya ne duk hoto a nesa da shi shine abin da ya dace sai na larura id card passport an fahimta irin wanda na faɗa na kuɗi ba da ka iya da waɗanda larura ce shari'a ba ta kama kada abin da ya fi karfin iko ai madubi har lokacin manzo akwai madubi idan ya kalli madubi manzan Allah ya ga hotonsa a jikin madubin yakan ce Allah ka kyautata ɗabi'una kamar yadda ka kyautata halittata abin da yake cikin wannan madubin kai ne wanda Allah nan ya yi ko ba zanenka ba ne ba hotonka ba ne kai ne ka bayyana a gaban mudubi sai ka fito yadda Allah ya ka sai ka kwantsa sai ka cire sai ka gama jina sai ka dan goggoge saboda za ka fita ka fita fes ka ci gyara majina a hanci ko kuma ce ga kwantsa na idan shine amfanin irin wannan dan an sa irin wannan gilashi na taga a masallaci ya dan bada hoton mai shigowa wannan ba a kiransa cikin hotunan da aka ce ba an gane ko aka ce duk mu cire gilasan tagoginmu umarni da wani babban jami'i na tsaro zai baiwa yaransa da su harbe wani mai laifi shin ya halatta su yi masa da'a sai a duba a gani idan shi mai laifin laifin da za a harbe shi yayi sai a harbe shi za su yi masa da'a idan mutum ya yi laifin da ya cancanci a harbe shi shugaba ya ce a harbe shi za a harbe shi idan ya yi laifin da bai cancanci a harbe shi ba shugaba ya ce a harbe shi ba za a harbe shi akwai wani abu da Allah ya ji kan malam Muhammad bin Salih al-Ithaymin da rahama wata rana ya zo mana lacce a jami'ar Madina sai aka rubuta masa tambaya kamar shi irin wannan nan ya halatta abinda hukuma take yi ta yanke hukuncin kisa ga wanda abinda da ibe kai a kashe shi ba sai ce Allahu akbar inna sunan yi kabbara ga Allah girmama sunan Allah yake cewa tsari ne na ubangiji haka rayuwa take yace wannan tunanin da kuka yi da irin wannan tambayar da kuka yi mun yi ta sanda muna shekarun irin ku muna ɗalibai irin ku yace to abinda zan kare ku da shi da baku sani ba idan shugaba yana shugabanci wasu lokuta yakan tara mai laifi wani ya yi laifi kaza har ma a lokaci kaza an kira shi ya yi undertaking lokaci kaza yayi laifi kaza an daga maka lokaci kaza ma yayi kaza shi ina da wannan record din a sa na shugaba ba kuma haƙƙin ba ka da haƙƙin kai talaka ya zo ga gaya maka wani faye min kaza wani faye min kaza an fahimta ku to sai yayi wani abu ya yanke hukunci kai wannan da kaji an ce yayi aka faɗo hukuncin kai shi kake ɗauka shine abin da ya aka kashe shi ko aka yi ma hukunci sai ka ce amma dai ba a kyauta ba to amma da zai tono maka abubuwan da suka gabaci wannan sai ka ci ya aka tsaya iya kashewa ai ya kamata ba a kashe a tattaka gawar an fahimta ko to a wato yi wa shugaba attack a irin waɗannan abu yana da haɗari da za a kirawo ka a tona maka wasu abu ka ji ka gani sai ka sha mamaki sai ka ci ai da an sani ba ma kashe gawar a tattaka ta an fahimta ko ce to in abu na shugaba ne kai talaka gama gari to ka kai garajen faɗar taka a kai in ka ga an yi wani hukunci a'a in so kake ka ce wani abu bibi in kana da haƙƙin bibiyar ya aka yi aka yi hukunci da kaza irin abu kaza to za ka sun gaya maka eh a lokaci kaza ma ya mana kaza ga abin da muka da shi a lokaci kaza ma ya yi kaza da laifi kaza da laifi kaza da laifi kaza suka ba mu damar muka yi masa kaza kamar yanzu abin da manzo'i na cewar a yanke hannun mai karɓar kayan mutane ta ƙi dawo da su ko ai akwai wanda ya ce to idan abu da ta karɓa bai kai a yanke ba yanzu na ko sai ce a ah, to ai ba ɗaya ta karɓa ba ko ta karɓi na wani ta karɓi na wani ko kuma a lokaci kaza da wata karɓa ta karɓi wanda ya kai a yanke hannu a yanzu ta karɓa bai kai a yanke hannu ba amma shi manzo abin da ya hukunci musawar da take ta zama ɓarauniyar zaune sai ce kaza to ka ko wannan hadisi ka yin za ka ce ah, ko dan ta karɓi ka ta yanke mata hannu ko to ai shi ba ka ko ta karɓa ba ina da bayanin ta karɓi kaza ta karɓi kaza ta karɓi kaza kai kuma gama gari ne ba kai ake kawo ba babu dalilin zai sai ya zo ya gaya maka duka dama dai an fahimci wannan to Allah ya samu dace subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu